ba ki gane ni ba ne? Dole in gane ka mutum da uniform kullum. San kina ke. Kuma na san ke ma kina son nawa. idan matan aure da 'ya'yan aure ne a nan gida. Kan na ƙarga nike ka na gurga su. ne mu kuma da muka watsu daga sama. Masu hikimar zance suka ce a garin makafi mai ido guda sarki ne shi kwatsitsin da ya ja ruwa shi ruwa ke wa ɗan banzan duka. Wai na ma suka sha. Kai kace ba ka cin ɗumame. nake dafa maka kajin nan kake ci. Mahabir Entertainment tare da haɗin gwiwar Yaka Sai Film Production ke tallata muku sabon shiri. Habibu dan makaranta. Habibu dan makaranta. Habibu ɗan makaranta. An sha gwagwarmaya, an sha izaya, an binne laya, sai dai yaro bari murna karanka ya kama zaki. Shi mun mugunta an ce gina shi gajere domin kifi na ganin ka mai jar koma. Wato abin ya wuce ma abini, abini gina a sanar da ni. Aka mun yankan baya, aka zo aka sake kafa dandalin yin zance ko? Kai Allah ci shemu. ban mutu ma an raba gado na kawo goma ga biyar wuce nan ni na fi karfin mai bara kuma kai yanzu in hukumar ta ta soyayya ta kama ka a hankalin nan sai jikinka ya gaya ma habibu dan makaranta habibun aka ce dan ya kai kai habibu hasbunallahu wa ni wakil dan kai kokarin gudu a kan ba ka kwana kwana ah! Shirin Sadiq yan Mahabir, rubuta labari Sadiq Mahabir, ɗaukar nauyi Mahabir Entertainment, tsara labari da kuma bada umarni daga fasihin darakta Awal Diya Kasai. Ciki na bakwai ne a jikin ki kuma dan kin ina zubarwa ne in kika yadda kika zubar mu. Habibu ɗan makaranta yana nan fitowa